وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar juma'a yaumuna 20 da nawa ne shida 26 ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda daidai da sha biyu ko sha ɗaya ne ko? sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar da shida kai dubu biyu da ashirin da shida afuwan kamar kullum mun haɗu a farfajiyar wannan makaranta na alfaruk islamic academy domin ci gaba da karatu na majalisun mata wanda littafinmu na farko a yau shine ne jami'ar mutum tauhid wal ko muna cikin littafi ne na farko wato shi ne kitabu tauhid da mu tashi darasi na 25 babi na 25 malima babin take da babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim haka ne ko bab daidai ne a kun mutu na suma in dukan ku kun ce ba haka bane haka ne ato littafin da akan shi wani lokaci nake kwana babin da ke magana akan hadisai ko ayoyin da suka zo suke gargadi da faɗin makoma da hukuncin alkohol da hausa malam bahaushe na ce musu bokaye wa nahwihim da makamantansu babin da muka gama ya magana kan babu bayani sha'in min anwa'is sihiri ko babin da ya magana kawai wasu nau'uka na sihiri to yau kuma za mu je abin da ya shafi bokaye da makamantansu malace rawa muslimun fi sahihihi imamu muslim ya ruwaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa an ba'di azuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani sashi na iyalan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ai ma'ana daga daga cikin ummahatul mu'minin anin nabi sallallahu alaihi wa sallam tace ta ji daga manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku ji hadisin nan da kyau man duk mutumin da mace ko namiji babba ko karami kowane ne shi ata arrafan ya tashi ya tafi wurin dan duba wanda zai tambaye shi ya duba masa wani abu ya gaya mishi ya ce abu kaza ya bace ko za a yi auren wance ko zan ina so a duba mun ya buga kasa ya kalli sama ya goge-goge ce akwai duhu akwai kaza ko ba kaza ko kar a yi ko aje ko kuma abin nan yana nan kusa amma dai sai an yi da gaske zai bayyana za a wahala za a yi aiki arras dan duba ko ya ce ga tafin hannunki kamar yadda muka karanta a sihir ko ya ce mu ga tafin hannunki ya kallaci a abu akwai matsala Allah dai ya tsare fasa'alahu duk wanda ya tashi ya je wurin sa ya tambaye sa an shay'in game da wani abu ko mun kankancin sa ko mun girman sa shine ma'anan an shay'in ya tambaye shi wani abu babba ne ko karami kuma bayan ya gaya masa fasaddaqahu sai ya gaskata shi to duk wanda ya wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwana da sani lam tuqbal salat lam tuqbal lahu salatun 40 yawma sai yayi kwana 40 yana sallah Allah ba zai karbi sallan ba kun kuma yaki yin sallan ya zama kafiri baki original annabi sallallahu alaihi wasallam ce awwalu ma yuhasabu bihi an-nas yawm al-qiyamati as-salah abu na farko da za a fara bincikawa a aikin duk wani mutum ran alkiyama sallah ce in te kyau komai zai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace matukar aka samu matsala da sallah duk abinda mutum ke tsammanin yayi a banza ba zai tsira ba to duk wanda ta je wurin mai duba boka sai an yi kwana arba'in ba sallah in sallah ɗaya ba samu ba ina gana kwana arba'in biyar biyar so arba'in arba'in so biyar dari biyu ke nan to lai kyauta yanzu ga sunan suke cin kasuwa wa na bi hurairata radiyallahu anhu an karbo kuma har wayo daga abdurrahman ibn sakhrin shine abi hurairah radiyallahu An anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man ata kahinan duk wanda yaje wurin boka can yace arraf nan ya ce kahin wani wurin a ce sahir waɗannan duk wasu malamai sun kokarin bambanta su al'arab suka ce mai zane a ƙasa ya duba ya duba ya duba yanzu technology ya zo hadda calculator suke yi a buga lamba kaza a hada da kaza a dividing a fudda kaza sai ce kaza ne kun ji daya suka ce wannan kenan alkahin kuma mai kulumboto wanda zai ce sai an kawo zakara mai iri kaza sai an yanka kaza karki kan karanta kaza din sai rana za ta fadi ki kokari ki samu kitsanta ko hakorinta ko zufanta ko ki zo da jinin haila karya kwana biyu a zo da shi za a rubuta ce ki raba qur'ani gida biyu fala alama kullaka hagu dayan dama sai ki kwantsama ihu ki karanta kaza ko a ce ki zuba a cikin rushin gawayi sai ki faɗa sunanta da karfi kahin to a larabci wasu malaman su kokarin rabewa wasu malaman suka ce duka abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne dukkan su dai kawai shine ba shi ke ce ma boka a gaba ma za ku ji malam shi ma zai kokarin rarrabe su to amma ba sanin rarrabuwan su ne matsalan ba babban matsalan shine ka sani duk wanda kai hulɗa da shi kai hulɗa da dan wuta balbal in kuma ka biye mishi tare za ku shiga shine kawai karatun in ba ku gane komai ba ku san wannan kuma kun san Allah dai bai jin kunyan ya kona mutum ko dan annabi ne kuma Allah bai kunyan ya walakanta mace ko da matan annabi ne an kwanta da ita shimfidan annabta daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin eh wan imra'atan lut ko Allah ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihain mata ne biyu dukkanin suna karkashin bayinmu nagartattu guda biyu annabawa kai ba annaba ba manzanni kai ba manzanni ba ulul azmi minar rusul duk suna ciki manyan mutane ne amma Allah ya ce wa qila dukhulan nar ra kiyama za a ce da ita ku shiga wuta ma'addakhilin tare da masu shiga ba ku da wani daraja dan ku matan annabawan to ke mijin ke annabi ne da haka ki bi Allah kawai yar uwa annin nabi sallallahu alaihi wa sallama kala an karɓo daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man ataka hinan duk wanda ya je wurin mai kullun boto boka dai kawai kamar yadda muka fahimta fa saddaqahu ya kuma gaskata shi bima yaqulu akan abin da yake fada ce wance ce ce miki sihiri ga babban mai sihiri nan kai mai magana fa saddaqahu bima yaqul ya gaskata shi akan abin da yake faɗa. to ni annabi sallallahu alaihi wa sallam na ce da shi ya ji da kyau faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya sani hakika ya kafurce mu abinda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam menene ma'anar kalmar al-kufru shine butulci ma'ana wanda ya je wurin boka cewa yake Allah ya gaza kun fahimci magana duk wanda zai je wurin wani abin halitta ya nemi abin da Allah ke yi cewa yake Allah ya gaza to kaga duk saukar da qur'anin da aka yi bai masa amfani ba tana neman haihuwa maimakon ta nema wurin Allah ta je wurin gobe da nisa an ji mama da nisa shi a wurin shi in Allah ya so kafin ki bar wurin sai ya mutu mutane nawa ne suka mutu a gaban bokaye wallahi suna da yawa ko ni na san daya a gaban boka ragas ya mutu wallahi al'azim alan kai kokari ka rike imanin ka kai da raba ka da shi to duk wanda ta je wurin boka faqad kafara bima unzila ala muhammadin haqiqa ta kafirce mu abinda aka saukarwa muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi na nuna din mai zuwa wurin boka da in sihiri ba ta ba annabin Allah ran alkiyama sai dai ta nemi gidan da za ta zauna ba dai gidan da aka aiko annabi dan mu'minai su je ba rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito mala ce walil arba'ati wal hakim an karbo daga al'arba su ne imamun muslim na da abi dawuda sun ruwaito da al'hakim wa kuma ya ce sahihun wannan hadisi da za mu ji ya inganta ala sharɗi hima a bisa sharaɗin inganta hadisin imamul bukari da muslim an abi huraira ta radiyallahu anhu hadisi ne daga abu huraira allah ya kare da a gare shi ya ce manzo allah sallallahu alaihi ya ce man ata arrafan kun gani an hada su duka biyu man ata arrafan duk wanda ya je wurin dan duba au kahinan ko boy kulumboto mai bayarwa a yanka ko a toshe ko a hayaki ko a yayyafa ko a jika ko a yanka fa saddaqahu kuma ya gaskata shi bima ya kulu da abin da yake fadi faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to ya sani ba shi ba annabin Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya butulce masa wani abi ya'la an samu wani hadisin kuma daga abi ya'la bi sanadin jayyid da sanadi wanda yake mai kyau an ibn mas'ud daga abla dan mas'ud ku yanda magana ke ta fitowa daga sahabbai jama'a ko mutum ɗaya cikin tabi'ai magana abin sallamawa ne balle sahabi balle sahabi fiye da ɗaya kai ko ka san magana ta girmama sa abu hurairah su magana sa abla ibn mas'ud su magana to kai wane ne kuma da ba za ka sallama ba misluhu ya ruwaito kwatankwacin wannan wannan hadisin mawqufan sai dai hadisin ya tsaya kansa sahabi bai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa imran bin husayn haka nan karbo daga imran dan husayn marfu'an shi kuma wannan hadisi an jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna kujifa laysa minna baya cikin mu bi ma'ana mu za mu aljanna shi baya ciki wane ne wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wane ne shi ko tabadde ne faɗa mana dan kan mu shiga yace man tsayyara mutumin da ya canfi ta daura ce ki daura kaza ne kaza ki sake ta in kika ga te wuri kaza ko te kuka kaza ko ran kaza kika ganta a tsaye ko akai kaza te kaza kun ga da kanta tai ko tu tuyira lahu ko mutumin da ya biya akai masa canfin a ce an kika baya zai iya fan miki idai iya gaya miki kuma wallahi ba cika kuskurewa ba an kuskure tun da an rasa aljanna kuskurewa ma babba kuwa inna haza la albala'ul mubin ai an yi asara mutum ya bar Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce baya cikin mu duk wanda ya canfi ko ya je akai masa ko kuma ya sa akai masa wata ba zuwa take ba sai dai ta buga waya ce to a bani account number ta dai karban cash ce to ba ni ofe din sa sai in sa miki add transfer abin da ya faɗa da Allah ko ba ku same ni ba ku aje mun online zan gani kin je kin je ko ba ke kika kai kudin ba kin je ko ba ki taba ganin shi ba kin je kuma ke Allah zai kama autaka hana ko mutumin da da kansa yayi bokanci boka kam a musulunci ko ya tuba kashe shi ake yi autaka hana ko yi mutu ya bokanci autuko hina lahu ko ya biya a masa bokanci to ban da hauka inda bokan nan in ka jefa kuɗi suke sa tsugugu kuɗi ne ba na wasa ba har ta ji ana so ki kokari dai ki samu ya kai in baka ba aikin na da wuya ka ji banza <laughs> ai wanda ke azurtawa shi baya masa wahala لا يمسنا فيها نصب ولا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لقوب wahala bai shafin mai azurtawa shine Allah yace mun halitta sammai da kasa cikin kwanaki shida da duk abin da kuka gani a wani zai ce wai kwana shida malam Allah ya ce ma masana min lugu kuma gajiya ma bata shafe mu ba da mun so tsakanin kafin da nunin za mu halitta sama da kasa da komai ba zai gagara ba innama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun kasance ne sai ya kasance manzo Allah sallallahu ce au sahara bi tare da mudu wanda ya sihiri au suhira lahu ko ya sa akai masa sihiri ayi masa shi a karan kansa zai samu wani abu ko yasa a yi masa dan wani ya haukace wanda ta rasa miji dan ma ya mutu cikin ya bare wane wanene ta kasa aure ko ta fita kar ta dawo ke ma wata ranar kin fita baki dawa sai kabari yana gagaran Allah sai gagaran shi wa man ataka hinan ku sani in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya je wurin boka fa saddaqahu ya gaskata shi bima ya kulu da abin da yake fada faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam haqiqa ya kafirce mu abin da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam rawahul bazar bi isnadin jayyid dan Allah kuna ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta maimaita maganar na a banza wallahi sanin bala'in da ke cikin zuwa wurin boka ya sa annabi ya ta faɗa da sigogi daban-daban bi ma'ana duk wanda ya kuskura ya faɗa to ya kuka da kanshi abin da ya gani to shi kenan dama ko shaiɗa haka zai faɗa ko falata lumuni wa lumu an haka shaiɗan zai gaya ma 'yan wuta ban sa ku da ƙarfin cin tobaru ɗan ku nai kuka ƙyala shirya annabi kuka bi ni shi kenan ku je ku ji da kanku warawar tabarani haka na imamun tabarani ya ruwaito hadisi fil ausat a cikin al'ausat ninsa bi isnadin Hassan da isnadi wanda yake mai kyau min hadisi bin ne da daga hadisi abla dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kare da gare su duna ƙaulihi. haka ya ruwaito hadisin kamar yadda muka ji a baya bambancin riwayan imam tabarani hadisi abla dan abbas shine a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam a shi riwayar sa bai ce man ata duk wanda ya ba sai ce laita minna ko ila akhirih ya zuwa karshe mala yace qala al-bagawi imam al-bagawi ya fada a cikin kokarin ba mu fassaran waɗancan kalmomi na arraf kahin da sauransu yace al-arraf da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan ko yace al-arraf abinda ake nufi da al-arraf alladhi yad'i ma'rifata al-umuri bi muƙaddimatin yustadallu biha 'ala al-masruqi wa makan ad-dallati wa nahwi dhalik alladhi yad'i shine mutumin da yake da ikrari yake menene kaza amma ƙarya ne yana da awan ƙarya yana faɗan abin da shi da kanshi ya san ƙarya yake yi shine ikrari ko yana ikirarin ma'rifatul umur cewa ya san al'amura bi muƙaddimatin kuma yana yin haka ne ta hanyar wasu abuwa da yake gabatar wa mutane na yaudara Yusta yustadallu biha wanda yake kafa hujja da su alal masruk akan yawai zai iya faɗin abin da aka sace inda yake wa makani dhallati haka nan kuma yake amfani da waɗannan ya ce mutane wai ya san wurin da abin da ya ɓata shine Abballa. kun fahimta idan abu ya ɓace kuna neman shi ba sai kun je wurin boka ba ku ɗauki maganan cikin ima sayul bukari Allahumma rabba dhalla ihdini ila ballati. ya Allah ubangijin abuna da ya bace muke nema kidnapping akayi. kin je biki ɗan kunnin zinariya ɗaya faɗi daga kunnin yarki ba a gani ba hankali ya tashi rabbu dhalla ihdini ila dhallati Allah nuna sheni ni zuwa ga abuna da ya bace nake nema in kika yi wannan zai amfanar wata yarinya ta taɓa cewa unguwan nan muka je harkin ki nau neman ta muka gama shan wahala za mu dawo sai muka haɗu da wani malaminmu sai karanta mana wannan hadisi ya ce mu karanta da muka karanta ba mi minti goma da rabuwa da shi ba muka ga yarinya a kuma inda ba mu taɓa tsammanin za mu ganta ban taɓa manta wannan abu sani da wani abokinmu malam sanu Allah ka bayyana duk wanda ba sa ta gafarta mu wanda suka mutu wa nahwi zalika da makamancin wannan shine al-arraf mun gane shi wakila wasu malaman kuma suka ce al'arraf din nan kamar yadda ne muku bayani a baya suka ce a dan duban nan hu alkahin har wayo da shi ne ake nufi da alkahin walkahinu idan ku aka ce alkahinu huwa alladhi yukhbiru shine wanda wai yake ba da labari anil mughayyibati na dangane da abubuwan da suka boyu suka faku fil mustaqbal cewa ga abin da zai faru gaba ko sai kalli yaro cewa wannan yaron sarki ne kun fahimci magana wane ɗan kasuwa ne wane zai farin jini wane zai bakin jini wane zai yi kaza wane zai ilimi wane ba zai kaza ba alkahin Allah ya kyauta wakila wasu malaman kuma cewa suka yi alladhi yukhbiru fi dhamiri alkahin shine wanda yake bada labarin amma fi dhamir abinda ke cikin zukatan mutane akwai wanda ya sa abinda ke cikin zukatan mutane ne ba Allah ba shine alimun bi zati sudur hmm? Allah kadai sa abin da ke cikin kiraza wa qala abul abbas haka nan abul abbas babban malami ibn taymiya Allah ji kan maza da rahama ibn taymiya ya ce al-arraf idan aka ce al-arraf ismun suna ne likahinin da ake baiwa boka wal munajjim da wanda yake amfani da taurari wurin yin sihiri shine munajjim wanda zai kalli tauraro kaza ya ce daminan bana fa za a yi fari da mafi an tashi da addu'a tauraro kaza ya gaya mishi to muka ga tauraro ya barka talaka fitik jahili kuma kazami hmm? da tauraron ka gaskiya ne da ba mu ganka inda ku ba ka zauna a geto ba da a geto suke zama ba ba ɗayansa unguwan ganye sai yan aiki a harkan su ma da sun ga sun tara kuɗin daina harkan suke yi sai su koma salatin annabi suke su ta jan carbi mugu dama business ɗan ce kuma kasuwar ta ce Allah ya shirya warran mal da suke amfani da yashi kamar yadda muka faɗa wa nahuhim da makamantansu mimman ya takallamu fi ma'rifatil umur daga cikin mutanen da suke magana akan wai sun san al'amura bi hadhihi turuq ta irin waɗannan hanyoyi na yaudara Allah ka raba mu da su ka tsare mu daga sharrin su wa qala ibnu abbas haka na abla dan abbas yace fi qaumin a dangane da wasu mutane yaktubun wanda suke rubuta abajada wannan iyaye duk sun san shi da kakanni galibi ka rubuta abajada idan suka rubuta sai wayanzuruna fil nujum in suka rubuta shi a ƙasa sai su daga kai su kalli taurari abladan abbas ya ce dangane da irin waɗannan mutane ya ce ma ara man fa'ala zalik ni abla dan abbas ba na ganin wanda ya aikata wannan a matsayin komai ba na ganin wanda ya aikata wannan cewa lahu inda Allah min khalaq yana da wani rabo a wurin Allah duk wanda zai rubuta wannan a ƙasa ya kalli tauraro ya canfi ya ce to ya gama kwashe rabon shi na wurin Allah ran alkiyama ba shi ba aljanna fihi masailu karkashin waɗannan akwai matsaloli ikai karatu a jami'a al'ula na farko annahu la yajtami'u tasdiqul kahin ma al-iman bil Allah an ba ku gane komai ba ku gane wannan karatun layi ɗayan nan ni ya ishe ni ku gane abin da ake so annahu yanda gaskiyan al'amari yake ne. la yajtami'u tasdiqul kahin baya haduwa gaskata boka ma al-iman bil da kuma yin imani da alkur'ani a zuciya guda wannan ba za su taba haduwa ba a ce yau ka yadda da qur'ani kuma ka yadda da boka ƙarya ne ka yadda da ɗaya ba ka yadda da ɗaya ba shine ma'anan hadisin can faqad kafara bima unzila ala muhammadin kun gane ma'anan hadisin anan ba zai yiwu mu ce gaskata boka ba kuma yayi imani da qur'ani ba zai yiwu ba sai dai zaɓi ɗaya yi asaran ɗaya ko da yake barin boka ba asara ba ne nasara ne as-saniyatu na biyu at-tasrih ya fito mana at-tasrih bi ma'ana wadihun bayyin ya fito a tarari bi annahu kufrun cewa duk wanda ya haka to aikinsa kafirci ne duk da malamai na faɗin mai zuwa wurin boka ba za a kafirta shi kai tsaye ba shi dai mai yin bokancin ne kan wannan kai tsaye kafiri ne shi wancan akwai matakai da ake bi na kafirta shi ko kuma barin shi a cikin kaba'ir min kaba'ir zunub in kuna so ku gane kyaman abin ku kaddara ko ba a kafurta shi ba daidai yake da wanda ya kwanta ya zina da mahaifiyarsa ya kuka ji abin ba daɗi ko to wan ba gara amma duk tafiyarsu ɗaya wanda zai yanka jariri ya sha jinin shi abu ɗaya suka yi in ga dama ki je in kin ga dama ki tuba ya rage ke da ubangiji A salisatu na uku zikiru man tukuhina lahu mun je an ambaci wanda ya je aka yi masa sihiri shi ma annabi ya ce ba ruwansa da shi sallallahu alaihi wasallam arrabi'atu sai na hudu zikiru man tutuyyira lahu mun ji an ambaci wanda ya je aka yi masa canfi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna bai daga cikin mu jama'a muka je lahira ina ina annabi zai zauna ha kuma amsa aljanna to da ya ce wanda ya ji aka yi mai canfi bai cikinmu bai cikin ina kenan bai cikin alfarman addini da aljanna irin wannan ya mutu man kasan shi ko sallan gawa shi kakka kakkaje wawaji Allah ba za mu ba tun mai sihiri ta mutu wallahi ba za mu ba kai in ta zo inda muke mu ma Allah ya isa mun mutu ta zo ba mu yafe mata ba ta kama gabanta ba wuri ɗaya muka rayu ba ba wuri ɗaya muka rayu ba ba ma bukatan ko addu'anta mai zuwa wurin boka wallahi ba mu so wallahi tallahi ba mu so ku kira yan ustazan nan da marayun mu'azu duk ku ce sai mana addu'a su kan mun gode da Allah ayi da yawa amma waɗancan ba ma bukata alkhamisa na biyar zikru man suhira lahu an ambaci wanda ya aka yi masa sihiri sa aka yi masa ba shi yayi ba ko ai mai a cutar da shi a yasa ai ma wani as-sadisatu na shida zikiru man ta'allama mun ja ambaci wanda ya koyi wannan sihirin ta hanyar abajada ko wanda abla dan Abbas ya ce duk wanda ya wannan yana gabe da wani rabo a wurin Allah ya gama lalata lahiransa as-sabi'atu na bakwai zikrul farqi bainal kahini wal arraf an ambata mana bambanci tsakanin al-kahin da al-arraf duk da cewa su malaman sun ce dukan su wanda suke cewa sun san gaibu ake magana akai Allah ya tsare mu insha Allah mako mai zuwa sai mu ji babu ma ja'a fin fin nushra ko Allah ya samu dace kawo kake ko ci gaba